وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تعظيما لمجده وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصها الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على ناديهم إلى مدين اللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na lahadi sha shida watan ramalana hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku daidai da sha bakwai ga watan afrilu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu meladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke nan ba talatin da tara yakubu avenue daura daga ladima road a angwari jihar kaduna a wannan ƙasa ta muka nigeria muna gudanar da tafsirin littafin Allah subhanahu wa ta'ala na wannan shekara a cikin wannan masallaci mai albarka inda muka kwana a cikin suratul baqara aya ta ɗari da saba'in da tara a jerin gwanan darasi na wannan tafsiri na wannan shekara a 1443 wannan shine majalisi na goma sha takwas za mu tashi yau da izinin Allah a kan aya ta ɗari da tamanin da Allah maɗaukaki yake cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم Allah maɗaukaki an ya ba da hukunci akan kisasi shine mutum idan ya kashe a kashe shi idan ya sare a sare shi idan ya cire wa mutum ido shi ma a cire masa ido idan ya cire wa mutum hannu shi ma a cire masa hannu sawa'un ya fito daga babban gida ne ko ko ya fito daga karamin gida da karamin gida da babban gida duka 'ya'ya ne ba bambanci a wurin Allah saboda Allah shi ya halice su yanzu abin da Allah ke duba shine dokarsa shi ne mai doka ba ɗan adam ba shi ɗan adam galibi yana karkata zuwa ga san rai to Allah subhanahu wata'ala ya ba da doka akan cewa idan kuka gudanar da irin wannan tsari kuna da rayuwa mai daɗi bi ma'ana kowa zai zauna lafiya mai kuɗi zai zauna lafiya talaka zai zauna lafiya mawadaci zai zauna lafiya mai jagoranci ma zai zauna lafiya sa'annan kowa ma zai zauna lafiya saboda adalci shine bihi qamati samawati wal da adalci kuma ta tsayu da adalcin kara ta tsayu Rashinsa shi ke kawo rashin zaman lafiya Rashinsa shi ke kawo tashin hankali kuma rashinsa shine ke haifar da musiba a cikin al'umma shi sa wata rana sayyidina Umar Allah ya ƙara yadda a gare sa a lokacin da yake khalifa yawancin ababen da kake gani ke gudana a duniya yau tsarin sayyidina Umar ne babu wata ƙasa a duniya face tsarin da sayyidina Umar ya gudanar da shi da shi suke amfani hatta turawan yamma duk da karɓan pension a duniya sayyidina Umar na da ladansa saboda shi ya kawo tsarin duk mai pension a duniya duk mai karɓan albashi a duniya sai da umar na da ladansa saboda shi ya kawo wannan tsarin ba shi ba ya sa wa sahabbai albashi suna karɓa a ciki akwai masu karɓan abin da ya daidai da kuɗin najeriya a yau miliyan sittin duk wata matan manzan allah sallallahu alaihi wasallam su kuma sahabbai wanda suka halicci yakin badar ya ajiye musu kusan kuɗin da ke daidai da kuɗin najeriya a yau miliyan talatin duk wata wata rana ya zo wucewa ce wani ba hudu ya tsufa tukuf-tukuf yana riƙe sanda yana wahala sai da na umar ya ce masa ba da jagora ya ce rayuwa ta ƙare ba jagora ba da wanda zai taimake ta ba ya hude fa ya ce ba da wanda zai taimaka masa haka kake rayuwa tilo ya ce haka suke yake rayuwa tilo sai da na umar ya ce in ba mu sa maka albashi ba ba mu yi maka adalci ba mun tatse ka lokacin da kake da ƙuruciyarka kana biyan mu mujiziya ba ko yanzu da ka tsufa kana buƙatan a baka dividend ɗin abin da kai shine pension da gratuity kenan ko sai ce ku sa mai kuɗi aka fara bashi wannan yana rayuwa da shi har to don Allah ta yaya wannan zai musulunta ba to wannan mu'amalar ita ce yau ni da kai ba mai shi sa Kaduna ta gagare mu zama hanyar Abuja ma ta gagare mu bi ko shi ne matsalar saboda mu mu ba mai wa juna adalci shi sa rayuwa ta yi wahala Allah ta shirin da mu Allah maɗaukaki sai ci gaba saboda ana cikin ayatul ahkam ayoyi da suke bayana bayani akan hukunce hukuncen da Allah ya tsara ni da kai in za mu bi su za mu zauna lafiya in kuwa muka kibin su ba zan zauna lafiya ba kai ma ba za ka zauna lafiya ba sai ce tuba alaikum bi ma'ana ku ƴan uwa musulmi bayan Allah Allah ce kutuba alaikum ai furiba alaikum an wajabta a kanku idza habara ahadakumul maut duk lokacin da ɗaya daga cikin ku mutuwa ta zo masa in taraka khairan wasiyatu. in ya bar wasiya lil ne da iyayensa biyu cewa a ba su kaza wal aqrabin da kuma yan uwansu da jini bil ma'ruf abin da bai wuce abin da shari'a ta amince ba wannan ayar kafin a saukar da ayoyin badu mutum zai mutu sai ce baban shi yana da kuɗi a ba baban shi kaza da kaza da kaza a ba maman shi kaza da kaza da kaza wannan lokacin saboda za ka iya samun mutum hamshakin mai kuɗi ne amma baban shi na shan wahala ana iya samun hamshakin mai kuɗi ne amma mamansa na shan wahala kana iya samun mutumin mai kuɗi ne ya ƙasaita amma inda za ka waiwayo ɗan uwansa za ka ga akwai wanda in ka bashi dubu goma sai ya maka kwalla haka kuɗin shi ya zama na banza ya zama na wofi in kana da wannan dukiyar iyayen da suka samar da kai a duniya a dalilin zuwa ka duniya su ne kuma samuwarka a duniya ta dalilin su ne a ce kai kana jin daɗi su suna shan wahala ya zama na banza da wuri ba yi da amfani Allah subhanahu wa ta'ala ce in mutum ya barwa iyayensa wannan kafin a saukar da doka akan ayoyin gado cewa wasiya ga iyayensa babansa da babansa ba su kaza da kaza da kuma danginka na jini saboda 'yan uwanka na jini su ne tartibinsu kamar haka saboda mutane da yawa ba sa gane haƙƙin Shakikinta wanda uwa ɗaya uba ɗaya yana da haƙƙi a kanka sama da wanda ɗan uwa ne a matsayin ɗan uba wato uba ɗaya haɗa ku wannan ya fi haƙƙi sannan sai wanda uba ɗaya ya haɗa ku shi ne ke binsa a haƙi wanda ke da shi a kanka. sannan wanda uwa ɗaya ta haɗa ku sannan ya biyo baya ɗan uba yana sama da wanda uwa ta haɗa ku a haƙi a kanka misali Allah ya azurta ka babanka ya rasu kun kana yaro mamanka sai ta yi wani aure ko ita haifi 'ya'ya a wani gida wanda ubanka ya haife shi a gidanku bi mahaifinka ya haife shi a gidanku wanda ba uwa kuɗe da shi ba ya fi wancan wanda uwa ɗaya ce ta haɗa ku haƙƙi a kanta amince wannan saboda jinin ku ɗaya jinin da ke flowing a jikinka shi ke ne flowing a jikin wancan ɗan uwan saboda haka su ma su ne wanda Allah ce wa ati zal qurba haqqahu dan uwanka na jini ka shi haƙƙinsa wani sahabi ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man huwa ahaqqun nas alayya bi suhbati ya ma'aikin Allah a duniya wa ya fi cancanta in kyautatawa manzon Allah ce ummuk yace babarka yace thumma man yace ummuk babanka yace thumma man yace ummuk babarka yace summa man yace summa abuka sai yace summa man yace summa al-aqrab fal aqrab yanda suka fi juna kusanci haka suke da haƙƙi akan ka uwa ɗaya tukunna uwa ɗaya uba ɗaya sannan ne uba ɗaya sannan ne uwa ɗaya ta haɗa haka haƙoƙin yake saboda haka dole ya more ka kamar yadda Allah ya fifita ka a cikinsu da mai da kai mawadaci to su more ka wanda duk lokacin da za su tana da kai za ka ji suna cewa sambarka inda yawa ne ɗan mutuncinsa ba zai ce dai ba ka masa ba sai dai ya zama maka sai dai ya zama butulu amma dai ba zai ce ba ka masa ba ina fata an gani wannan shine kuskuren da wasu daga cikin mawadata suke yi a kan suke ganin in sun mutu ɗan uwansu ke dannewa magadansu ne dukiya saboda lokacin da yake da rai bai taimaka masa ba bai agaza masa ba amma fa wai dan ne wanda ya ba ana maganar cewa halaliya ne. amma saboda ne saboda rashin taimakon ne har ya sa yake wannan tunanin duk mutumin da ka kyautata masa duk sai ya tura wani fa ya mai da nima ko duk ko da zai maka abin nan sai ya ce kai wani fa ya min amma ni ne ban kyauta saboda ya san cewa ka masa to in ba yi ba kuwa na farko dai Allah zai ka a kiyama an wanka din nan nisa ba kai masa ba kana da shi ya sani ko ta ka masa ko ai in na masa yana bi na da bi kada kulle kullun sharri yake min kullun ka yake min ba ruwanka sai dai doka ce ta Allah yace ka kyautata masa amince wannan doka ce ta Allah kuka doka ce ta Allah idan ka yi Allah ba zai taɓa ba shi nasara a kanta ba wani sahabi ya kawo ƙaran danginsa ɗan uwansa da jini wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ma'aikin Allah ni Allah ya mai da ni mawadaci a cikin ‘yan uwana ni kuma ina kyautata musu ina musu alkhairi goma na arziki amma fa su kullum suna bina da bita da kulle ne, suna so sai sun ganna na yi warwas sai nuna gajiyawarsa a matsayin na ɗan adam ba ya ce shi fa yana ganin zai janyi taimakon da yake ba su da tallafi subsidin da yake musu a rayuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in dai da gaske ne yanda ka faɗi kana kyautata musu su kuma suna binka da bibi da kulle kada ka daina Allah zai ɗaukata ta a kansu Allah ba zai taɓa su nasara a kanta ba wannan kyautatawan da kake yi sai zama kaman goma gare su ba za su taɓa samun nasara a kanka ba amma in ka janye tallafin taimakon ka daina to a lokacin da in suka bita da kulle lokacin su kuma Allah zai ba su nasara a kanka to kaga Allah ya ba da doka to wannan kayar Allah ce in ya bar wasiya da iyayen uba da uwa ko kuma danginsa da jini wannan babu laifi in dokar ba ta saba wa Allah ba sai Allah ce haqqan alal muttaqin wannan haƙƙi ne akan mai tsoron Allah duk masu tsoron Allah a basu wannan mutum ya zo mutuwa sai ya bada doka sai malaman tafsiri suke cewa wannan ayar hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma ayoyin da Allah yake magana akan yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu al unthayayn Allah ya ambaci wanda za su gado ya shafe wannan doka ga hadisi ingantacce hadisin Amr bin Kharija wanda Imam Bukhari da Imam Muslim masu rawaito hadisin wannan sahabi yake cewa ya ji ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ayayensa wata rana akan mimbari yana hudu ba sai ya ce in Allah qad a'ata kulli dhi haqqin haqqahu jama'a ku saurara lallai Allah ya ba duk wani ma'abuci haƙƙi inda a wurin gado ne Allah ya ba shi haƙƙinsa wala wasiyatu liwarithin duk wanda zai gaje ka in ka ba da wasiya babu ita misali ka ce a gidana na wuri kaza idan mawadaci ne ka ce ina da gida a asokoro ina da gida a mai kama saboda haka gidana na mai kama a ba fosson hawa ne gidana na asokoro a ba second daughter ta wacce aziya bane ko kenan ko will kenan ko sai mu ce eh sannu ba bature da sata da alkhairi amma mu musulmai ne babu wasiya ga duk wanda zai gaje ka saboda haka wannan wasiyar an yi revoking ɗinsa a lauya ba kowa ya kawo mu musulmai ne tsarinmu na musulunci musulunci bai gani shi ba saboda haka kuma a ƙasar mu ta Najeriya an yadda da me musulunci da me ɗaya addinin kiristanci kenan ko to su mu musulmai ne dokar Allah ya ce ko ka ba da wasiyar ba ta yi ba ko kuma a cikin matanka kana son wata daga ciki sai ka ce gida kaza ka ba wacce ƴaƴanta? in aka zo rabon gado sai a ce wannan wasiyar bai yi ba an gani sa'an kuma sai a ce eh lokacin da kake da rai ka ba wani gida a cikin 'ya'yanka kuma Allah ya ƙaddara kana da yara ashirin misali sai ka ba shi gida wane ma ka ba shi gida ne wane ma ka ba shi gida sun kai nauke ɗin uku sai Allah ya ƙaddara sai ka mutu yanzu da aka zo a bangado sai a ce gidan nan yaran nan guda uku da ka ba bai ba ba saboda zalunci ne ka sauran yaran da baka ba su ba wa ya haife su kai ko maza ya kira shi zalunci da keta saboda haka wannan kyautan bai yi ba za a sa shi a cikin kayan gado sannan a raba gaba kiɗa in suna da kuɗin da za su iya siya sai a ma gidan kuɗi su biya wannan saboda duk kyautar da za ka yi wa ɗanka ba ka yi wa sauran ba zalunci ya kama zala kira shi wani sahabi ne bashir yana da ɗanu Uman ɗan farko da aka haifa a cikin mutanen Madina sai ya ɗauki fili a cikin filayen da yake da shi sai damƙa wa ɗan har ka ji uwa ta gari amfanin ka auri mata ta gari kuma ba ita kadai yake da shi a gidan ba maman sunanta amara bintu awaha sai ta ce kai wane shautan nan da kai wa na gaskiya ban gamsu da shi ba a ga ina irin matan yanzu ne za ta ce a ai kauna ce bege ne har har bacci sai wa sauran matan amma da yake da gaske take son da take mai Allah ta nufa kuma tana so su shiga aljanna tare ne ni gaskiya ban yadda da wannan kyautar da ba ya ce ai ƙaƙa ne ɗana ne kuma ni na bashi kyautar dukiyana ya ce ni gaskiya ban yadda ba ka je ka gaya wa manzan Allah wannan abin da ka yi in ka gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya amince da dokar to ni ma na amince amma fa har yanzu ni ban gamsu ba da yake uba shi ma na gari ne sai ya tafi wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ma'aikin Allah ni ne na ɗauki fili na na wuri kaza na go gona ta na ba ɗana ware sai manzo Allah ce sauran ka ba su sai ce a'a shi kaɗai na ba sai manzo Allah ya yi hadisi sai ce ittaqullaha adilu fi auladikum a wata ruwaya ce ittaqullaha adilu baina auladikum ku ji tsoron Allah ku yi adalci tsakanin 'ya'yanku sai ce inni la ushidu ala hadha al ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zan maka shaida akan wannan ƙetar da kai ba fashhad bi zalika ghairi je ka nemi shaidan wani na haka sai manzo Allah kira ta mai ƙeta ko in ka ba wannan kowa a bashi shine kabila in kuwa baka bashi ba to kowa ma ba za a bashi saboda dukkan su ɗan ƴaƴanka ne da mai ma biyayya da wanda baya ma biyayya da mai haɗa maka zafi ya kada maka rififi matuƙar da ɗanka ne ko da wanda ke ma biyayya yana faranta maka rai dukkan su ƴaƴa ne in dai za ka yi kyauta dukkan su kowa Allah ce equality before law wani doka dokar Allah dukkan su a ba su sai dai albarkar rayuwa ba za su zama ɗaya ba faranta maka rai ya gama su yi albarkar shi kuwa mai bakanta maka rai ya jiƙa wa kansa bala'i saboda ba zai ta ganin abin da yake so a duniya ba balle lahira in ya kyautata zai gani a duniyarsa sa'annan kuma zai gani a ina a lahirarsa in kuwa zai kyautata ba ba zai gani kyau a duniyar nan ba kuma ba zai gani kyau a lahirarsa ba to a kan nan iyaye dole a faɗakar da musamman wanda Allah ya azarta su da abin hannu in Allah ya yi ka da arziki kada ka ɗauki kyauta sauran ka ba mutum ɗaya ka ba ka bar sauran wannan zalunci dole yadda ka bashi kowa ka bashi har da matan ka ba su har da matan ka ba su saboda dukkan su ƴaƴanka ne da namijin da mace dukkan su ƴaƴanka ne ba wani bambanci cewa ai wannan namiji ne a'a in dai ƴaƴa ne da namiji da mace a wajen kyauta ɗaya suke sai dai idan ka musu ju'ila abin da ake kira ju'ila shine ka ce in ka ci jarabawanka ko kuma ka fita da first class a jami'a zan sai maka gida a wannan ne sharaɗi ne a wannan ba nufi in ya fita da first class sai ka sai mai kuma ya ci halak malak kuma ko ka mutu baya cikin gado saboda wannan ju'ila ce abin wannan ko kuma in ya ci jarabawa in ya ci kaza in ka ci waye zan sayi maka kaza sai ku da ci sai ka sayi mai wannan ju'ila kenan ka sa mai sharadi ne to wannan ya ci halak malam duk wanda yayi zai samu wanda bai yi ba shi kenan to baba ni ba sai mu ai baka ci ba ba ka ci kai ba zan sayi ma yau idan ka ci zan ma kaga wannan a sa su competition kenan ko za su koma suna kwazo wajen suna so su samu wato abin alkhairi zuciya ko makamancin haka amma ka ɗauka ka bashi sauran ka kyale su to nan ne ake samun matsala kai da kanka ka gina gaba tsakanin ƴaƴanka su fara jan haushin juna wani ya samu kaza ni ban samu ba sai su fara jan haushin sa Allah ka shirya da mu to Allah madaukaki ya bada wannan doka kan cewa idan hakan ya faru ga abin da ake yi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nuna cewa wannan doka doka ce wacce take kafin ayar gado ta sauka shi ta imamu Ahmad ya rawaito hadisi ingantacce daga Muhammad bin Sirin malamin imamu Malik yake cewa jalasa bin Abbas Abdullahi bin Abbas ya zauna a qara'a suratul sai ya karanta mana mutabi'ai surat al-baqara saboda shi Muhammad bin Sirin ya yi rayuwa da sahabbai sama da guda ɗari biyar ya yi rayuwa da su da shi da Hassan al-Basri sun yi rayuwa da sahabban manzo Allah sama da guda ɗari biyar Hassan al-Basri shine mutumin da wato jinjina ana jinjina masa saboda tsoron allansa ya fito fili da har ana cewa a cikin tabi'ai ana ganin babu irinsa idan ya ga barna ya kasa gusar da barnan sai ya yi fitsarin jini na sati ɗaya saboda takaici da damuwa idan kuwa aka ambaci mutuwa a ka in ya fara kuka sati ɗaya za iya amfana da shi kuka kawai yake saboda ne mutuwa da aka ambata kan amma da aka zo fajen ku ji fa'idan biyayya da iyaye musamman yara matasa saboda su ne masu haɗawa babansa biti ya tafi ɗari biyu da tamanin wani ma dalilin mutum baban ke ya haɗawa uban shi zafi da aka zo magana a cikin tabi'ai waye ya fi daraja wasu malamai suka ce hasanin basiri saboda irin waɗannan falalan yana daga cikin manya-manyan malaman tafsiri ya ga sahabbai sama da ɗari biyar a ku ba ƙaramin mutum bane wasu suka ce sa'id bin musayyab shi tabi'i ne babansa sahabi kakansa sahabi da aka zo magana sai malamai suka ce wasu suka ce shi wasu suka ce a'a ba shi ba ne suka ce waisu bin amir alkarni waisu shi ba malami ba ne in kana karanta littattafan musulunci ba za ka taba ji an ce uwaiki ya ce kaza ba Allah ka ne fitik amma yake yi ba yake sayarwa mutane amma saboda tsantsan biyayyar da ya yi wa babarsa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tun da ya zo duniya ba manzan Allah ya bada labarinsa ka ku san ayin daraja ko manzan Allah ce duk wanda ya haɗu da shi a cikin ku ku sahabbaina idan yana da dama in ya haɗu da shi ce da Allah a ce Allah ya min saboda duk abin da cewa Allah Allah na yi ya samu ciwo na zabaya zabaya ne ya kama shi albino kenan ko ya kama shi ciwon da jiki shi da burke da zabaya saboda tsabar biyayya da yake wa babarsa ya ce Allah warkar da ni azala ke bada labarin shi fa kafin lokacin shi sai Allah warkar da shi duka jikin shi koma daidai sai banda daidai ne haka shine kadai zaka ga alaman zabayanci a jikinsa manzo Allah ce in dai wani a cikin ku ya haɗu da shi ya roƙa masa gafara Allah Allah zai yafe masa a zamanin sayyidina Umar sai ayari ya zo da Yaman suna zuwa ya ji an ce ga ayari daga Yaman sai tana kawai ya zo ya ce man minku uwaisu kai anan waye uwaisu ba kowa bane suka ce kaga wancan mutumin can suka ce eh yace to shine uwaisu sai na Umar yana zuwa sai ce kai ne uwaisu yace eh yace da kana da ciwon zabaya yace eh karwace Allah yace eh Allah ya tabbata yace eh banda daidai jirhani yace eh baba kana da rai yace eh yace na ji daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk cikin wanda ya haɗu da kai ya roƙa masa gafara Allah don girman Allah ka ce Allah ya fi mu Domin za Allah tashi siffanta shi sai ce khairu tabi'ina a cikin tabi'ai ko wanda kai shi daraja daraja da ya samu shine biyayya ga me ba yawan ilimi ba ba yawan karatu ba a'a kawai kan biyayya sai malamai suka fitar da fito a tsarkashin hadisin suka ce duk mutumin da yake yi wa babansa da mamansa biyayya in ka ce za ka sa kafan wando ɗaya da shi to sai ka halaka don in ya ce ma Allah ya lalata ka Allah zai lalata ka kaga yanzu yanzu kasan an na baya matasa in kana son ka samu wannan darajar da za ka yi wa ma iyayenka a nan garin zan kawo mana misali akwai mutumin da na san sa saboda biyayyen da yake yi wa babarsa har goya ta take take yi ta mai addu'a ta kalle shi ta ce kai cin nakan kaduna ba zai cije ka ba ya ta ce mai duk wani abin tsoro mutum ko aljani ko dabba kai ɗana wani Allah ya ka zama abin tsoro gare shi rigima ta taɓa haɗa su da wani nejo sojan ku ya kuri ɗan wa sojoji misali ne ya ce shi wannan mutumin shi ya cuce shi sai ya daka mai tsawa a idan mutane ya sha kacinsa na sojoji a wajen aiki ya ce mana ya cuce ni ya ce da na fusata ni ma na ce mai na daka mai tsawa ya ce wallahi mana a daban kowa kawai kan yake yi kawai yake yi yanzu a dawa ya shafe shi abin da ya na kama na wannan da wani zai ce ai uwaisu manzo Allah ya bada labari ga wannan wanda har yanzu yana nan da rai dan ka san ka'idar fadan nan ta taɓa rikawa da shi a hanyar sabon tasha ya ce shi sai ya dawo gida abokansa suka ce kai sunanka mutuwa ya ce wallahi sai ya dawo ya ce yana zuwa kawai duk inda ya zo an tare roadblock ya ce a gabansa yana gani ana sarar mutane amma yana zuwa sai ce compass sai a bude mai in ya wuce kuma a daki yanzu ina so ka gane waye ta masa addu'a mahaifiyarsa ko Allah ya karba ko bai karba ba wannan darajar da malamai suke magana mutum zai samu ya samu ko bai samu ba gane wannan fikirin karatun in ka yi wa iyayenka biyayya ba sai asara ba musamman ma yaran da iyayensu Allah ya yi su suna da abin hannunsu yana ganin sai dai zai tatsi baban shi ba zai kawo ba me amfaninka shekaru nawa babanka yana maka hidima yanzu ne ya kamata babanku ya huta in ya fi kowa dukiya a duniya in yau za ka ɗauko hula irin wannan ka bashi ko da dubu ɗaya ne duk inda ya je sai ya ce ɗana ya siyan min yana alfahari da shi ba wai don abin ya fi ƙarfinsa ba saboda tukiya cewa ɗana ne min wannan a lokacin za ka ga albarka na shiga rayuwa ka kuma to amma sai dai ya lallabo ya ce baba da zan kaza sai da ya yau yaudar ba ya kwashe sai shi ba zai kawo kuma sai dai ya kwashe me amfanin a yanzu ya kamata baban ka sai mara more ka ai yanda yayi maka hidima lokacin kana karami to yanzu ya kamata ya huta wanda ce ya biya kuɗin nefa baba ba ka daina biyan kuɗin nefa daga yau ni na kuɗin da biya wanda ya ce to baba daga yau ka daina siyan abinci ni zan dinga siyan abinci wannan ce kayan cefa ne baba daga yau ka daina ni zan dinga yi yau wannan ce baba kar ka ƙara siyan yaji daga yau ni zan dinga kawo maka daga yau wannan kuma ya ce a'a baba recharge card ni zan dinga maka ka duba ka ga a harkar kasuwancinka za ka ga Allah na sa albarka a cikin kasuwa har abada ba wanda zai iya kamo ka sai wanda yake yin irin abin da kake wa babanka ko mamanka amma ina yara ba su san wannan karatun ba sai dai zo ya taka ya kara gaba shi sa kuma sai ka ga kanka baka ci gaba ashe yana da kuɗi kana tunanin tunda gado ne kuɗin aka biya ma ba gado bane akwai wanda Allah ya rubuta ma zai gada akwai kuma wanda ne baban ka shi yafi kowa kuɗi a duniya in ba a rubuta maka gadon ba sai a baka ya lalace ba abin da ni na ga mutumin da biliyan biyar aka bashi biliyan biyar a cikin kuɗin sa shekara uku ba a yi bai kwance sai masallacin gidansu zai je siyar dan cewa ba gado ba ne abin kawai aiki ne tukuru in ka yi sai Allah ya maka albarka Allah ka shirya da Shi ne Allah ya ce an mu. duk wanda ya canza wasiya babanka zai mutu ya yi wasiya a ba wani ya san ba gado ko wani mun daɗe mana harkar kasuwanci da shi ya mun hidima Ma'aikacina ne na tsawon shekara talatin ko shekara arba'in shi yake min wannan hidiman sana'ata da nake yi saboda haka ya san cewa yau in ya kwanta ya mutu ba zai gaje shi ba sai ce to a cikin dukiya na a cire kashi ɗaya bisa uku ɗaya bisa uku nan a yi splitting ɗinsa wane a bashi miliyan goma wane a bashi miliyan biyar wane a bashi miliyan ashirin saboda ya daɗe yana min hidima wane kaza wane kaza Allah ce duk wanda aka yi irin wannan wasiyar amma badalahu ya canza ba da ma abu bayan ya ji wasiyar babansa ya ce abawa na kaza fa inna ma ismuhu ala alladhina yubaddiluna laifinsa a sun gumin laifin da yana kan wanda ya juya wasiyar yake ko ba wani abin da mu ruwan mu yara da yawa za ka ga babansu ya kwanta ya mutu a zo a ce babanku ya bar wasiya a bawa na ce kai shi ne ya yi wannan namu ne ba za mu bada ba ko gado eh, bashi ma na uba sun ci biya a nan garin akwai ɗada ya mutu uba ne ya mutu ana bin shi miliyan ɗari a kan ɗinsa an samu miliyan goma amma yana da asalin inda zai iya balansa ɗin wannan kuɗin 'ya'yan aka ce musu sun zo a raba gado ai sai an biya bashin nan tukunna kafin a yi rabon gado suka ce malam gaban mai ci wannan bashin babu ba saboda haka mu a kasa mana wannan shi ne namu in ba za ka kasa ba mun san inda za mu je a raba mana a da gaba kana nan kana ta wala wai a yanar ka kake ba to ga irin su in kana da shi ka ci ka yi alkhairi wanda ka bar musu rara in Allah ya rubuta zai musu albarka sai musu amma in ta ce wai su ne to wallahi ka ci kanka nan aka kawo mutum da ya mutu ya bar maƙudan kuɗi aka ce to kuɗin da ya bari don Allah a cikin wannan kuɗin a cire wani abu a yi masa sadakatul jariya sai wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan ya je kai a yafe min kayana kawai yanzu wai wanda ya bari ba tausaya masa suke ba shi bai taɓa yin wani aiki na alkhairi na a zo a gani na addini ba ku shi ne wani ya ba su shawaran ku yi wannan ba don komai ba saboda shi mamacin ya amfana suka ce ba ruwansu shi ne yasa bai yi ba haji shi ne yasa bai ba tun da shi bai ba su ma ba za su mai ba a dafe musu kayan su kowa ya kara gaba to shi sa wannan kuskure ne babba wanda wa'ansu wanda Allah ya ba su arziki suke yi wa kansu wasu ce suna tarawa Allah ka shirar da mu to Allah ya ce wanda ya canza wasiyar Babanku ku ya ce a ba wa na kaza suka ce ba ruwansu Allah ce laifin wasiyar nan yana kan wanda ya canza inna Allah sami'un alim ku sani fa Allah sami'un yana ji wannan hukuncin da babanku ku yayi ya ce a bada gado a bada wasiya ga wani da wani da wani ko kuma kun ji to Allah yana sane da wannan hukuncin da kuka canza kuka ibada ko kuma ya ce a cikin dukiyarsa wuri kaza a ba ne sai ka ce a ba nan aka ce ba nan waje kaza ne saboda dai kawai yana jan haushinsa ina ruwanka kudin ne kai ka tara kai ma kai zuciya mana ka tara mana haka naka bane ko ka ne Na shi ne kuma ga abin da ya ce a cikin dukiyarsa ake komai na tsarin idan mutum ya mutu a ciki za a cire bashi kafin a yi rabon gado a ciki za a cire kuɗin littafa a cikin wannan kuɗin ne sai dai in wani ɗan uwa ya ciro ya bada sannan a kuɗin nan za a fitar da abin da za a biya masu haƙan ramin da za a binne shi shine kabarinsa ka cikin kuɗin ake inda misali kuɗin nan ya rage a duniya wanda haka kuɗin zai salwanta daman ba shi ya samu ba to a yi mai aikinsa da shi ragowan kuka ko sisi ku kuma Allah muku albarka kuma ku fita nema yadda ya samu kuma ne kuma ba ku iya samu abin da ya fi nashi ma za ku samu saboda Allah ne ke badawa ba wani ba inda dan adam ne ta ce sai muku tsoro amma tunda Allah ne sai ku saki jiki ku nema shi ma zai ba ku saboda haka babban abin da za ka fara ba ɗanka ka more shi tun a duniya shine ka bashi addini in ka bashi addini duk lalacewansa wallahi nan zai yi albarka amma idan ka mai da shi mango park bayo sunan ka sodi kana kallo yaron nan ba zai zama maka amfani ba duk abin da ya samu zai zama ramin kura sai 'ya'yanta daga shi sai matarsa sai 'ya'yansa sai kuma dangin matar don su zai koma bauta dan ba zai maka bauta ba yana gani ba zai maka abin da ya dace ba to wannan yana daga cikin kuskure da yawa da iyaye suke yi wajen rashin ba 'ya'ya tarbiyya akwai waɗanda suka taɓa kawo min kes Allah ya azarta su da dukiya sai suka ce sun sha alwashi za su yi wa baba su gini na garari kuma ta tsufa sai na ce to ni ga shawara maimakon ku yi kuka gini na garari ku samu wani katafaren fili ku gina makaranta tato sannan ku sa wa makarantar nan islamiyya ku sa wa makarantar sources of income da za su dinga za ta rike kanta sa'annan kuma sai ku bincika anguwannin da akwai marayu iyayensu sun rasu ba sa iya biyan kuɗin makaranta sai ku ɗauko su sai ku sa su a matsayin ɗaliban makarantar malaman kuma a cikin ɗinkan ɗin makarantar za a dinga biyan su za a karɓar ko sisi komai ya zama na cewa suna samun direct na ce ku za ku samu lada maman kuma za ta samu lada ko da ta mutu za ta ci gaba da samun lada sa'annan kuma in kuma kun mutu ladan zai ci gaba da gudana kun ga kun jefi tsuntsu biyu dare da dutse ɗaya amma wannan kayan idan kun yi maman ku in ta zo ta mutu kada ta tsufa yanzu zai zama kayan gado in ya zama kayan gado yanzu kun ga kowa na da 'ya'ya a cikin ku ku ba lallai bane in ku kun kwanta suke za su ci gaba da abin nan kowa zai ci a raba mai na ce to in kuka yi wannan kun ga kun ajiye shi wa kafifi sabilillah yaran nan suka tabbare suka ce ba su ba sun riga sun yi wannan alwashin sai sun yi su ba wani abin nan kaga da suna da ilimi na addini kai da gudu za su yi ko saboda sun san ba su asara ba to wannan yana da cikin kuskure da yawancin wa'anda Allah azabta su da dukiya suke yi boko aka ɗauki yaro ka kai shi makaranta ne a da. islamiyya sai a ce zauna malam zai zo koya maka a ga islamiyyan da yana da darajar boko an shi ma zaka kora zaka kai shi islamiyyan ne je koya ko sannan ka kawo malamin ya kara mai saboda ya kara mai haske kan haske ko ha sai ya ce a ah, shi nan ai malam zai dinga koya mai shi ba zai je islamiyya ba a cikin islamiyya na akwai karatuka da yawa da a gidan nan wallahi ba zai samu ba tauhidi fikihu sira ko ina ba ta an gane sa'annan kuma ne tajwidi da sauran ilimi da sauransu duka zai rasa su sannan mu'amala zai sani ba saboda anan ma malam lallaba shi yake yi wata rana zai zo baba ya ce to wallahi ya yi aiki ya gaji saboda haka a kira maka la dan huta yaro zai dan huta yau saboda kwakwalwar shi dan huta kaji me yasa baka ce a boko da ya je ya je ya yi sports baka ce ya huta ba a ɗauko lesson teacher ko kuma a turke lesson teacher nan ka zauna amma in malami na islamiyya ne sai da ce to malam ka san yaran yanzu Allah yaron na ya dan gaji ne sai muka ce bari ya dan huta amma lesson teacher ai ba a ce mai yaro ya gaji sai dai ka zo ka zauna da kujera ka tsaya ka nuna wa yaro wannan bokon ya fi addinin da Allah ya halice shi don shi a duniya da aka ta ina zai ga addini da daraja shi sa na addini a wurin sa Allah ba ku mu samu ne ya zo office in ka zo ka ce mai addini sai ce kai ya shirya ya ce kai yi ba ba aikin Allah na zo yi nan ba kuɗi na zo nema saboda haka wajaro sai ga ma shi ba aikin Allah ya zo yi ba wannan shine kuskuren da yawa daga cikin iyaye ake yi sai ka ga an kasa controlling ɗinsa ka ce mai Allah ya ce baya ganin girman sa saboda me bai san kimar ba da ya je makarantar addini an karanta da shi zai ji wannan kuma zai ji yara na tambaya akan ne hukuncin yin biyayya da iyaye kaza da kaza da kaza duk nan zai gano to daga nan zai san uba na da kima uba na da daraja uba idan ya ce doka in yi ba ya kawo doka Allah ba ne dole kana so ko ba ka so dole ka ji a jami'a muna karatu da ɗalibai ina na buɗe musu wannan kofar ina musu magana wani ɗa yake ba da labari ya ce malam ni na ga amfanin wannan bayanin da kake ya ce mamana ba ta da lafiya babana ba da kuɗi ya ce malam shi kenan kuɗin da na mallaka dubu talatin ya ce malam na narka wannan kuɗin da babata a asibiti saboda babana ba da abin da ga yanzu da ya biya ya karanta uban rai ba ita uwar kuma ya ce ya faranta mata rai ta mai addu'a wani Allah ya maka albarka Allah ya maka kaza Allah ya maka kaza Allah ya maka kaza yaron nan ya ce wallahi malam wani mutum ya kira ni ban san shi ba ya ce in turo mai akan nan ba ya ce yana turo min ina tura mai akan nan ba ina ya ce malam jin kaɗan sai na ji a da ya ce ina duba malam wallahi miliyan uku ya bani ya ce daga miliyan uku nan ya ce malam yanzu duk gidanmu ne nake ɗaukar ɗauyin gidanmu Allah ya yi kaddani harkan kasuwanci na na kafu ina albarkan wa yake hidiman da yawa haka kuma wani ya buga min misali cikin ɗalibai ne ana karatu da su ya ce malam dubu mama ya na samu dubu talatin a ce zai ce waya ne zafi ka san kayu ya ce babarsa ta ce ba su da man gyaɗa sai ce mama gaskiya ba wani maganin man gyaɗa ni waya zan siya ya ce babarsa ta ce ka sai man man gyaɗa man gyaɗa ne ya ce shi ba wani man gyaɗa shi talatin nan zai narka ta a waya shi kenan ya ce malam wallahi waya na siya ya ce bayan kwana uku da siyan wayan ina kwance na sa airfish ina ji kawai da na farka airfish kawai na gani to yanzu don Allah wannan karatun sai ka gaya mai kuma goban ka zai taimaka a wurin ai ba sai an gaya mai ba ko to irin wannan kuma wallahi matasa a jami'a wallahi da yawa ba kwa sanin sirrin dalilin da yasa kwakwalwar ka yi dode kata wa babanka da maman rai da kake yi sai Allah ya dode maka basira ka ji ka kasa gane karatun duk ranar da ka yi wa mamanka ko babanka biyayya ya yi maka addu'a na ka wannan assignment in ka je makaranta ka duba lecture da za a yi maka sai ka ji kaman ka yi ne kawai ya zauna a kwakwalwarka ka gane da yawa mutane suna sakwarkwacewa a rayuwa wallahi ba sa gane sirrin ta dalilin bata wa iyayen rai ko da na baka wannan satin hankali in ka san kana da jiki adam babanka kana koma gida ka warware in ka san kana da jiki adam babanka kana koma gida ka je ka warware shi ne gishirin rayuwarka in ka yi zai amfane ka in ba ka yi ba ka yi asara ni dai na isar da sakona har ga Allah Allah shi ne shaida saboda haka an ce min lokaci yayi da ba da dama ga tabbata insha Allah subhanahu Allah ne ne Allah ya yi gaskiya shine ma'anar sadaka Allah sai dai bai tabbata a sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in an gama karatun Qur'ani ana cewa sadaka Allah ba yana fata an gane saboda sahabi layi dan Mas'udin manzo Allah ya ce mai karanta mai Qur'ani har ya fi ayar da ake magana a kan siffar manzo Allah a kiyama ya ce ina daga kai sai na ga manzo Allah na hawaye yi min haka in yi shiru ya ce zai yi shiru su wannan saboda haka wannan shi ne asalin sunna an ka gama shi kenan ka ɗaga hannu ka addu'a ka ka wuce shi kenan in za ka sauke ne misali kana karatu ƙur'ani za a yi watan ƙur'ani ne ko lokacin da ka kai yadda za ka sauke misali za ka sauke ƙur'ani, sai ka tattaro yaranka da matanka sai ka ce su zauna sai ka yi ta addu'a ƙayyanzu yanzu haka magabata suke in sun kai gab da sauka sai su tafi da ƴaƴansu saboda albarkan da zai sauka ya shafi su gabaki daya amma ina sai dai abokin ka zo eh zo zo saboda yana da kaya zai dan bashi wani kaya to ga kayan da albarkar da har ya mutu ba zai cinye shi ba an gane Allah ya mu dace da zai ce aka rabu Allah yana cikin Allah ka ba da shawara ga duk wanda yake da hali ne ko gwamnati duk wanda yake da shi yana da rauni ko yana ana bin ka bashi ko yana sun ba shi saboda wasu ganin da suke damun sa a kan ka sauke masa ko ka rage shawara gaskiya ne kuma wannan shawara ce mai kyau dan manzo Allah ce man nafaqa an mu'minin kurbatun min kurabi dunya nafasa Allahu anhu kurbatun min kurabi yawm al-qiyamah aw wata ruwaya fi dunya wal akhirah duk mutumin da ya karanye wa musulmi bakin ciki na rayuwarsa shi Allah zai kwaranye mai bakin cikinsa na duniya da na lahira zai bakin cikin mutum a lahira shiga da shi ko to in ka kwarin yawa musulmi dan uwanka bakin ciki to naka kai da na duniya da na lahira sai ka ga Allah ya haskaka maka rayuwa sa'annan kuma lahira ka zama yan aljanna gaba gaba eh Allah sa mu cikin shi wannan bai tabbata yake ta akara maka ba to da Allah san Qur'an yana cewa mu'mini ko mun tokar menene hikimar wannan Allah ya isa ce isa ce kuma cika a mulki ta Ubangiji ina fata an gane to in yanzu ka zo kana mumun kaiwa kaiwa ina fata an gane ya ga ai kai ba kowa bane amma Allah ka duba duk tarin mutanen da ke nan waye halitte su tunanin da ke nan kwakwalwa na ba shi ke nan ba ba shi ke nan ba ba shi ke nan ba waye ya bada wannan tunanin abin da ke aljihuna a nan ba shi ke nan shi ke nan shi ke nan ba waye ya bada shi kaga ko ya isa ya ce mun yi kaza isa ce ta mulki ta ubangiji an gane yawa amma in mutum yana yin wannan sai kaga zai jawo mai girman kai an gane ko da ka ce kai taka tsantsa malam ne hukunci mace mai shayarwa da mace mai ciki da azumi mace mai shayarwa da mace mai ciki abin da shari'a ta tanadar musu shine in za ta tana shayarwa kuma tana iya yin azuminta to wajibi ne ta yi azumi dole ta yi in ba ta yi ba in ta ciyar bai yi ba saboda an kawo dalilin waɗanda azumin ba sa iya kai shi ne saboda wahalar da suke sha in ta yi azumin za a yi haihuwar guzuma ko ita nan wannan da kyar za ta kai karshen da baki ta kwana a asibiti to irin wannan su ne musulunci ya ɗaga wa kafa aka ce su ciyar a makwafin kowace rana wato miskini sawa'un tana da ciki ko kuma tana shayarwa amma tana shayarwa ba komai in ta ci abinci kai azumi ta sha madara lafiya lau za ta kai to dole ce ba za ta ce a ah, kaza kaza ba wannan shari'a saboda yawancin mata sun saki jiki yanzu sai ka gama lafiya ba za ta iya komai to malam ni ba zan iya ba kaza saboda haka ciyarwa zan yi a ina za ki ciyar dole ki azumi za iyaye ba su haka kuma ba suna suna azumin lafiya lau ba eh ko da yake yanzu generation din baji ne da indomi eh eh indomi ne eh indomi ne duk su ne saboda haka ba sa iya jurewa kaga baban shi lafiya lau amma shi ba zai iya ba eh wannan ba ne bane samu dace kuma mata da yawa suna wannan kuskure to an ce lokacin mu yayi haramin ki biyu ya zama fiki na'am na'am yake da karatun alkur'ani kaɗai a goma ƙarshe wanne ya fi kai tarawihi ko kai tahajjud sai ka zaɓa ɗaya in kai tarawihi shi kenan da daddare kawai ka tashi ka tashi lawarka wannan shine magana mafi inganci a maimakon ka yi tarawihi hada da tahajjudi saboda maza ce man salla ma'al imani hatta yansari kutiba lahu qiyamul layla duk wanda ya kalla tarawihi tare da liman har liman ya kalla ne, to za a rubuta mai ya tallaci daren gabaki da yayi kiyamul layli saboda haka duk da akwai malaman da suka hada fatawar ka hada duka guda biyu amma sai dai aikace aikacen sahabbai bai nuna haka ba kuma shi addini ana so na sai daidai da irin abin da waɗanda suka tarato addinin ya kama da shi ina fata an gane kai tarawihinka na wadatar sai ka cigaba da tilawarka da addu'o'inka in kuma kana son ka ne Shi kenan, sai kai ka amince matsalan amma ba za ka hada shi duka guda biyun ba wanda ka saka ta biya fa nema ko sallah ka kai kuma ko da an samu lailatul qadr ba dai kai ba kana cikin wanda suka ne suka suka samu lailatul qadr saboda Allah ce salamun hiya hatta matsalar ilfajir daga faduwar rana in dai kayi sallah kai ibada a ciki a wannan daren ka samu lailatul qadr eh to kada ce laifi ya ce to shi kenan in nayi sallah shi ke a a kai eh Allah ya samu dace Assalamu ya malam kwanaki bayan kayi bayani girman Allah da mala'ikunsa. kawo ayoyi dalilin Allah ne da kawo da mala'ikunsa sai wani tunani ya zo a ido na ina da har da shin malam ina da kuma na yi laifi ba daidai ba ne saboda shi girman Allah ya wuce tunanansa Allah ce laifi a misilihi shay'un babu wani abu da ya kama da Allah saboda haka mala'ika guda ɗaya fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya bada misalin mala'ika jibril yana da fukafuki guda ɗari shida kowane fukuke guda ɗaya ya wuce sama da kasa ya lullube ka gaya mun ina kwakwalwa ka zai iya ɗaukar girman mala'ika wannan fukuke fa aka ce abinci wannan shi an ne ya raya maka in ka ji haka ce ka ce amantu billah haka manzo Allah ya ce an gane shedan zai zo dinga raya maka wa'ansu abubuwa har ya zo ya sa maka shi ba ya ce to shi Allah waye samar da shi da ce kana jin haka ka ce amantu da ni dai na imani da Allah ka gane ka danne wannan tunanin da shedan zai hararo maka a zuciya ka fahimci wannan a kula da wannan wannan babi ne na tauhidi yana da tsada a rayuwa saboda haka kana jin haka sai ka ce a'udhu billahi minash shaitani rajim amantu billahi malaikati kenan ka gane ba wannan shine eh lokaci ya cika saboda haka za mu ta a nan sai gobe mun Allah ya ta ba mu samu dama mun karasa wannan ayar ba za mu ɗauka da kwanta sai mu karasa abinda muka karanta daidai Allah ya karɓa mana wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala yanda haɗa fuskokin mu a wannan waje muna roƙon sa ya tara mu a cikin firdausil a'la tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan jarabawan da muke ciki a wannan ƙasa tamu muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya yaye mana wannan musiba da muke ciki muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya tausaya mana dangwanta mana ya kwarenye mana wa'annan bala'i sa'annan kuma ƴan uwan musulmi wanda suke hannun wa'annan mayagun mutanen muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya kubutar da su daga hannun wa'annan mutanen su kuma masu wannan ta'asa masu shiryuwa a cikin su muna roƙon Allah ya shirya da su kuma kaddara ta ubangiji ya riga ya hau kansu ba za su shiryu ba Allah ka gwara kansu ka haɗa tsakanin su da su su ci kansu da kansu ba tare da jami'an karan mu sun wahala ba sai dai su zo su kashi gawar a aje a binne su ɗan mu da suke wannan hidindimu na kulawa da haƙoƙin mutane a cikin wannan masallaci da makamancin haka da kuma dukiyar mutane muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya karɓa musu wannan a matsayin ibada da aka musu da aljanna wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga wannan al'umma muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya karɓa masa wannan aiki ya yi albarka ga zuriyarsa ya yi albarka ga dukiyarsa ya gina masa katafaren estate a cikin aljannan firdausi mu ma ya gina mana katafaren estate a cikin firdausin a'ala yanda ya bashi dukiya ya sa ya sarrafa shi a cikin dukiya da addinin Allah Allah ka ba mu ninkin da ninkin abin da ka bata kuma ka ba mu ikon ninkin da ninkin yin abin da yayi sama da abin da yayi kuma ka karka mana idan mun aiwatar da shi shugabannin da ka azabta mu da su a wannan mu, ya Allah muna roƙonka ka tausaya mana ka tausasa zukatansu ka sa su kaunace mu ka sa su yi abin da zai amfane mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu da wannan kasa da Allah ka rike hannayen su ka kame shi kada ka bar su su aiwatar da wannan abin mu kuma ka ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokarka ba da mu da su ka ba mu ikon tuba har zuwa ranar da za mu koma zuwa gare ka ya zama na cewa mun bar duniya da kan la ilaha illallah muhammadar rasulullah ana ni yadda da mu wa subhanaka allahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai.